yanzu hizba ai suna so su kawo gyara haka ne ko suna so su kawo gyara a kokarin kawo gyara suka kama wasu 'yan mata guda biyu me laifinsu ɗaya ta yi ashar ta yi zage-zage ta yi batsa ta yi rashin mutunci ta yada kowa ya santa ɗaya kuma fitowa ta ce duk ma wanda zai aure ta ita ba za ta aure shi ba sai in yaya da za ta auro ta ta matar wai sai wai ita lesbian ce kuma a ciki ta ce ita yan maɗigo ce wannan dalilin yasa a kamo su suna tsare kawai ɗaya aka neme ta aka rasa kuma mahukunta suka suka ringa ba da contradicting statement wannan ya ce ba mu bane wannan ya ce ba mu bane wannan ya ce ba mu bane wani ya ce takarda a kawo aka fitar wani ya ce a'a kaza da kaza dan Allah duka waɗannan mutanen da suke cewa su ba su bane ko kuma a'a takarda aka kawo da guri kaza aka ce kaza dan Allah a shari'an Najeriya haka ake fitar da mutum daga prison haka ake yi abu na farko kenan abu na biyu a cikin mutanen da suke da alaka da wannan abun gaba daya ba wanda yake shine superior wanda yake na sama wanda zai iya daukan mataki akan wannan al'amarin to in akwai shi me yasa ba za su yi ba shi yasa zaga malam amin daurawa Allah ya saka mai da alheri wallahi abin tausayi ne a cikin wannan qadiyar abin tausayi ne shi ya yi iya abin da zai iya mutane abin da ba sa ganewa a ka'idar dokar Allah al-qudratu manatu taklif sai kana da iko sannan ake dora ma dokar Allah da kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to sun yi abin da za su sun kai kotu ba su ne kotu ba daga kotu an yi munamuna an yi waje da ita mai laifin malamin daura anan mutane sai su fito wannan su ce ya sauka wannan su ce kada ya sauka duka waɗannan ba wanda ya laifi wanda ya ce malamin daura ya sauka bai laifi wanda ya ce kada ya sauka bai laifi amma ni ra'ayina kada ya sauka saboda laraba suka ce wai wai ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu da abin da ba za ku iya samun sa gaba ɗaya ba muna gane kai ne ka tafi neman dubu goma a kasuwa goma kake so ka samu sai ka samu dubu bakwai za ka karba ko ba za ka karba ba in ba karba ka da gida ba ka da kusi sisi kenan to dan abin da zai iya yi yayi amma nasihar da za ka yi shine mahukunta da gwamnati da alkalan da lauyoyin da attorney general da duk wanda yake da alaka da abin nan mu abu ɗaya za mu gaya masa shine ya ji tsoron Allah ya yi abin da ya dace don Allah zai tambaye shi a ranar alkiyama bayan wannan ba abin da za mu ce ma a ji tsoron Allah a yi abin da ya dace don Allah zai yi tambaya a ranar alkiyama duk wanda ya haɗa wannan makarƙashiyar in yana tunanin ba wanda ya sani to Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san komai kuma Allah ya san dalilin da yasa aka fidda ita kuma ni a na ita waccan da ba ta da gatan da za a fitar da ita ita ce makwanci aka yi dan lokacin da aka kamo ta ma ba ta yi nadama ba amma yau na ga bidiyon ta ta yi nadama kuma Allah ya sa wannan nadama ta ta ta dore Allah ya sa Allah ya sa nadama nan ta ta ta dore ta daina ta gyaru ta zama mutum ya kirki amma ita wacce aka fitar kuma cutar ta aka yi domin an nuna mutuna da gata amma ta na saba wa Allah an ba ta lasisi ta saba ma Allah to ita ma abu biyu za mu yi mata abu na farko ta ji tsoron Allah ta daina yada irin wannan Allah baya son haka in Allah ya tashi kama ta za ta mamakin irin kamun da Allah zai mata to ta tuba tun kafin Allah ya kama ta manzo Allah sai salama ya ce inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu Allah yana wa azzalimi talala yana mai laifi talala Hasiran da Allah din ya kama shi kuma wannan ranar ba zai iya kwacewa ba manzo Allah ya karanta a cikin suratu hud yace wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamar haka ne ubangijinka yake kama garin da ya zama yayi zalunci in zai kama su ya kama su ya damke su irin damkar da ba za su kwace ba lalle kamun Allah mai radadi ne ko mai tsanani ne to da wannan kadiyar ba mu kadiya ce ta siyasa ko ta gazagi wani ba a kadiya ce ta duk wanda yake da hali a cikin wannan abun to yayi abin da ya dace dan a samu saniti a cikin al'umma ita kuma ta ji tsoron Allah sannan kuma ku taya ta da addu'a so da yawa mun ga mutum yana laifi sai mu tsine masa a'a in ka tsine mai sai ƙara ɓanɗarewa a addu'a za ka masa dukansu da duk sauran 'ya'yan musulmi muna roƙon Allah ta'ala ya shirya mana da su Allah ya ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ya gyara musu rayuwarsu Allah ya raba su da irin wannan mummunan aiki Allah ɗauki sarki biya buƙatunmu duniya da lafiya wannan shine abin da ya kamata gare su mu yi musu addu'a kai din da ka shirya wallahi Allah ne ya so ka shirya ba ga yan aljanna ba suna shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sai sai mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa nan ba dan Allah ya shirye mu ba da mu shirya ba na kai da kake karatun Qur'ani kake zuwa majalisi kake kaza Allah ne ya so kai haka su kuma da suka fandare tsakaninmu da su sai mu musu addu'a Allah ya shirya su in Allah ya karɓi addu'ar mu kaga sai su shirya shikenan mun ci nasara sun dawo mutanen kirki amma kar mu tsiniwa ita kuma hukuma ta yi abin da ya kamata in ma ba ku yi abin da ya kamata ba Allah ya san ku ne kuka yi kuma Allah zai kama ku kuma ran da Allah ya kama ku wallahi Allah da ya kiyaye wa yustahabbu wa yustahabbu at-tatawwu bisalati bainal maghribi wal isha an so yin sallar nafila tsakanin magriba da isha an kala a ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu al yace na gurin manzo Allah sai sallama sai muka yi sallar magriba tare daga nan Manzala fa salla ila isha manzo ya ringa nafila har zuwa sallar isha kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi an gane da yayi magriba kawai sai a ga yana ta nafila har sai da lokacin sallar isha'i. yayi wa an anas fi hadhihi aya kai anas ma shi a fahimtarsa da wannan ayar ta tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun to shi fahimtarsa wannan suna janye jikinsu daga shimfiɗa a cikin dare suna kiran Allah suna bautata masa a lokacin da suna tsoron azabar sa kuma suna kwaɗayin rahamarsa kala sai ce kanu ya tayakkaduna ma bainal maghribi wal isha'i sun kasance suna miƙewa suna tashi tsakanin magriba da isha suna sallah kaga fahimtar Anas tsakanin magriba da isha ake magana ta tajafa junubuhum duk da kuma fiya yawan sahabbai abin da suke cewa shine sallah cikin dare muna ganewa to yan uwa idan wannan shine karshen darasin mu a yau sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wani kuskure Allah mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi